daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الرحيم لا صدق muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa dufai. waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadakallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram. da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio hirar na wannan safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga dajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shirye wanda suka hada da sharhin bayan labarai daga nan kuma za mu gabatar da shirin ko kun san muna tafi da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayansa za mu kawo muku shiri na musamman dangane da hirar da muka yi da jakadan jamhuriyar Nijar a jamhuriyar musulunci ta Iran wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauke da su mu rufe tashar mu ta watso shirye-shiryen. To amma kafin a ji dukkanin jiran abin da na ambata din sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu shugaba masu'ud pezeshkian na kasar iran ya ce kungiyar hezbollah yanzu tana nan a rayu a tafarkin ta na gugurmaya kungiyar hamas ta yi ba da irin goyon bayan da shahid sayyid hassan nasarallah ya baiwa al'ummar palestine kungiyar rsf da abokan tarayya sun rataba hannu akan wata yarjejeniya ta kafa gwamnatin 'yan adawa a kasar sudan To yanzu kuma ga labaran da ke dake. Shugaban kasar Iran Dr. Mas'ud Pezeshkian ya bayyana cewa tabbas abin da ke faruwa a mataki na ƙasa da ƙasa wata babbar alama ce da ke nuna cewa akwai bukatar mutane irin so Said Hassan nasarallah Sannan kuma bayyana cewa matuƙar dai aka samu mamaya to za a samu manyan mutane irin shahid Said Hassan nasarallah wanda za su tsaya tsayin duka akan yaƙi da hakan. kuma ba za su bari 'yan mamaya su cimma manufarsu ba shugaban kasar ta iran mas'ud pezeshkian ya tabbatar da cewa hezbollah tana nan daram a raye kuma tana ci gaba da bin tafarkinta mai daraja fiye da kowane lokaci a baya a yin zama majalisar ministoci na kasar iran pezeshkian ya bayyana cewa matukar dai abin da ake na zalunci a duniya da kuma ɗaukar matakai na danne masu rauni yana ci gaba to kuwa tabbas ba za a rasa mutane irin su da hassan nasarullah ba shugaban kasar ta iran ya jinjina wa shahidan gugurmaya waɗanda suka hada da shi kansa sayid nasar ladin da kuma waɗanda suka sadaukar da rayukansu wanda kuma suka yi shahada a hannun haramtaccen kasar isra'ila bizikiyan ya nuna da cewa masu da'awar cewa gwagwarmaya za ta ruguje tare da shahadar sayid hassan nasarallah maimakon haka kungiyar hezbollah tana ci gaba da ƙara jajircewa ne akan matsayinta na yaƙi da zalunci da kuma maya ta yahudawan sahiyuniya tawagar gwamnatin kasar iran da take ziyara a birnin beirut na kasar labanan domin halartar jana'izar shugabannin gwagwarmaya sayyid hassan nasarullah da kuma sayyid hashim safiuddin karkashin jagorancin shugaban majalisar dokokin kasar iran muhammad bakir kalibab da kuma shugaban majalisar dokokin kasar iran din wato da ministan harkokin wajen kasar iran din abbas arakci sun gana da manyan shugabanni na gwamnatin kasar labanan da hakan ya hada da shugaban kasar joseph aun bannin kuma tawagar ta gana da shugaban majalisar dokokin kasar taliban labanin nabi birri sannan kuma ta shiga da tattaunawa da sauran jami'ai waɗanda suka hada da Minister kasar nawab sharif kalibab da sauran jami'an kasar iran sun tafi kasar labanin ne a safiyar jiya lahadi domin halartar jana'izar said hassan nasrullah tsohon babban sakataren kungiyar hezbollah da kuma magajinsa said hashim safi din waɗanda su sun yi shahada ne sakamakon hare-haren da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kaddamar a kan su a shekarar ta gabata da yake zantawa da manema labarai a birnin beirut na ƙasar labanan ɗin kalibab ya bayyana cewa jana'izar da aka gudanar tana a matsayin wani lokaci mai matukar ma'ana ga ƙungiyar gwagwarmaya kuma duniyar musulmi da kuma al'ummar ƙasar labanan a lokacin da isa birnin beirut ɗin babban jami'in na ƙasar iran ɗin ya bayyana said hassan nasarallah a matsayin wani mutum mai babban matsayi kuma abin alfahari ga duniyar musulmi yana mai jaddada abin da ya bari a matsayin wata alama ta tsayin daka a kan yakin kisan kare dangi da haramtaccen kasar isra'ila ta yi a kan al'ummar yankin zirin gaza kalibab ya kara da cewa duk da shahadarsu amma hezbollah da al'ummar labanan suna alfahari da waɗannan manyan gwaraza Ƙungiyar gwamnatin Falasɗinawa ta Hamas ta jinjina da irin babbar gudunmuwa da tsayin daka da Shahid Said Hassan Nasrullah da kuma Shahid Said Hashim Safiuddin suka yi wajen goyon bayan al'ummar Falasɗinu da kuma shahadar da suka yi akan wannan tafarki. A cikin wata sanarwa wadda ta fitar dangane da jana'izar shahidan guda biyu, ƙungiyar Hamas ta ce, Muna addu'a Allah Maɗaukin Sarki jikansu da rahama, tare da mika ta'aziyar mu ga al'ummar ƙasar Labanan da dukkanin al'ummar mu ta Larabawa da kuma musulmi. Ƙungiyar ta tabbatar da cewa laifukan haramtaccen ƙasar Isra'ila da kuma kisan gilla da ta yi wa shugabannin gwagwarmaya a Falasɗinu, Labanan da sauransu ba za su iya dakatar da tafarkin gwagwarmayar ba. Hadala kuma sanarwar ta bayyana matsayin shahid Said Hassan Nasrullah da jajircewarsa da kuma sadaukarwar da kai da ya yi ga al'ummar Falasɗinu tare da yaba wa ƙudurinsa da kafa wata babbar hanya ta taimakawa al'ummar Falasɗin da kuma goyon bayansu musamman ma dai al'ummar yankin zirin Gaza wajen tunkarar mummunan zalunci da hararen da Yahudawan Sayuniya suka kaddamar a yankin da ya kai ga shahadar dubban fararen hula na yankin zirin gaza. To jama'a masu warika da sha'afa dukkan waɗannan labarai dai suna zo muku ne kai tsaye daga Hausa Radio Tehran. Ƙungiyar rapid support forces ta kasar sudan ko kuma rsf a takaice su ba hannu akan wata yarjejeniya tare da kawayenta na kafa gwamnati ta bai ɗaya wadda ta kunshi 'yan adawa a cewar majalisar labarai ta kamfanin dillancin labaran afp ba tare da la'akari da gargaɗin da aka yi na cewa irin wannan mataki zai raba kan ƙasar ta sudan da kuma ɗaiɗaita ta ba yarjejeniyar wadda aka rataba hannu a kanta a bayan fage a birnin Nairobi babban birnin kasar Kenya za ta kai ga samar da gwamnatin adawa a kasar Sudan wadda za ta haɗa ƙungiyar Rapid Support Forces da kuma United Civil Forces da ƙungiyar ƙwararru da kuma SPLMN. Kamfanin dalancin labaran AAP ya bayar da bayanin da ke cewa wannan yarjejeniya ta yi kira da kafa gwamnati mai zaman kanta a kasar ta Sudan wadda za ta tabbatar da demokuraɗiyya daidaito adalci ba tare da nuna bambanci akan kowaɗanne irin al'adu ko ƙabila ko addini ko ɓangaren na yanki ba gwamnatin da za a kafa ɗin za ta gabatar da shirin magance gibin ayyuka a yankunan da rsf take iko da su a cewar alauddin naqaid wanda ya jaddada cewa an katse al'ummar yankin daga samun abubuwa da suka samu dama na samar da abubuwan muhimmanci da kuma makoma ta rayuwa da kuma bayyana cewa hakan ya haɗa da irin ayyuka kamar sabbin takardu na kuɗaɗe da sojoji suka fitar da kuma sarrafa fasfo da sabanta takardu kamar da kamfanin dillancin labaran ap ɗin ya nakalto. Mai magana da wurin danar RCF Najim Addini Dirasi ya ce za a kafa sabuwar gwamnatin nan da kimanin wata guda mai zuwa. Jaridar Wall Street Journal ta ambaci cewa kasashen faransa da burtaniya suna shirya yiwuwar aikewa da sojoji na tabbatar da zaman lafiya a cikin kasar ukraine idan an tsage ta wutar yaƙi jaridar ta kasar amurka ta kuma kara da cewa idan aka yi ga cimma matsaya ta tsage ta buɗe wutar yaƙi a kasar ta ukraine to akwai yiwuwar tura sojoji wanda yawan su zai kai kimanin dubu talatin domin wanzar da aika na zaman lafiya a kasar ta ukraine sai da kuma aiwatar da shirin na kasashen yammacin turan yana da alaka ne da yadda donald trump na kasar amurka zai amince da kasarsa ta taka rawa a cikin wannan shiri idan har rasha ta kai wasu wato idan har rasha ta kai wa turawa hari ko kuma take ta yarjejeniyar tsakai ta buɗe wuta wadda ake tunanin cewa za a rataba hannu a kanta kamar da jaridar ta journal ta ambata a cikin rahoton da ta bayyana sai kuma ranar alhamis ɗin ta gabata wasu rahotanni waɗanda aka fitar sun yi da cewa wasu daga cikin ƙasashen turai ɗin suna shirin ganawa donald trump akan wannan batu domin cimma matsaya a kansa ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To ma da da aka saurari cikakkun labaran duniya yanzu kuma sai sauran sheshen da suka rage mana inda zamu fara da sharhin bayan labarai. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da Said Hassan Nasrullah shahidul umma wanda aka yi jana'izarsa a ranar lahadin 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2025. wanda ne tahir amin zan karanta a ranar lahadi 23 ga watan fabrairu shekara ta 2025 ne aka gudanar da jana'izar babban sakataren kungiyar hezbollah shahid hassan nasrallah da kuma magajinsa na tsawon kwanaki shida said hashim safiuddin kafin haka dai shine shugaban majalisar zartarwa na kungiyar ta hezbollah an haifi sai da hassan allah ya da shi a ranar 31 ga watan agustan shekara ta 1960 a wani ƙauye a kudancin ƙasar lebanon said ya tashi a cikin gida mai saukin rayuwa ya fara karatu kamar yadda kowane yaro yake tashi a gidansu a kudancin ƙasar lebanon sannan ya fara karatun addini a gida daga baya ya je birnin najaf na ƙasar iraki inda ya fara karatu a gaban malaminsa na farko wato said shahid abbas musawi amma gwamnatin iraki a lokacin wacce ta shiga yaƙi da ƙasar iran ta kori malaman addini da dama daga ƙasar iraki daga ciki har da said hassan nasarullah da kuma malaminsa said abbas musawi bayan sun dawo gida lebanon said hassan nasarullah ya koma birnin kom na ƙasar iran inda ya ci gaba da karatunsa na addini amma a gwagwarmayar da kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ta fara da sojojin kasar isra'ila wanda suke mamaye da kasar lebanon tun shekara 1982 gwagwarmayar ta kai ga sojojin kasar isra'ila sun kashe malaminsa kuma shugaban kungiyar ta hezbollah wato abbas musawi a shekarar 1992 shahadar said abbas musawi ya sa kungiyar ta ga cewa ba wanda ya dace da shugabancin kungiyar ta kuma ci gaba da tafarkin abbas musawi in banda said hassan nasrallah said hassan nasrallah ya karbi wannan matsayin a ranar 16 ga watan fabrairun shekara 1992 kuma tun lokacin ne yake jagoranta wannan kungiyar daga nasara zuwa nasarori da farko dai kungiyar ta sami nasarar korar sojojin kasar isra'ila da kasar lebanon a shekara ta 2000 miladiya wannan nasarar ta fitar da kungiyar a fili a kasar lebanon da kuma yankin har ila da kasashen duniya don haka amurka tare da kasar isra'ila sun shirin shafe kungiyar daga doron kasa wanda ya kai ga yakin da ake kira yakin kwanaki 33 ko na shekara ta 2006 dakarun kungiyar hezbollah a wannan yakin karkashin jagorancin said hassan nasrullah sun ba su mamaki inda kungiyar ta halaka sojojin amurka isra'ila da dama suka lalata tankunan yakin su samfurin mirkaba irar ƙasar amurka da dama don haka aka tsagaita wuta da amurka isra'ila ba tare da sojojin amurka isra'ila sun shiga ƙasar libanon ba na su shafe ƙungiyar hezbollah daga doron ƙasa a dole amurka isra'ila a cikin wa'annan kwanaki 33 ta amince da kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 1701 sannan said shahid hassan nasarallah ya sami nasarar musayar fursunoni da hamshi kasar isra'ila inda yahudawa suka miƙa fursunoni laraba guda biyar masu rai wa'anda take tsare da su ɗaya daga cikinsu shine samir kantar wanda ya share shekaru talatin cur a cikin gidan yari a haramci kasar isra'ila da kuma ɗaruruwan gawakin larabawa musamman falasɗinawa da take rike da su sannan ƙungiyar ta miƙawa yahudawan gawakin yahudawa guda biyu da suke tsare da su kafin haka wannan ma ya ƙara fitar da ƙungiyar ga duniya gaba ɗaya da kuma gano irin ƙwaƙwalwa da kuma dabarbarun da shugaba wannan ƙungiyar yake da shi sannan yakin da ƙungiyar ta shiga don tallafawa falasɗinawa a gaza a ranar 8 ga watan oktoban shekara ta 2023 ya kara fitar da irin karfi da kuma ci gaban da kungiyar ta yi a bangaren makamai da kuma yaƙi inda a cikin watanni kusan goma sha biyu da fara yaƙin kungiyar ta sami nasarar korar yahudawa daga arewacin ƙasar falastinu da aka mamaye ta lalata na'urorin leƙen asirin hamsin ƙasar isra'ila da dama a yankin sannan ta sami nasarar amfani da jiragen yakin leƙen asirinta mai suna hudhud wajen ɗaukar hotuna na wurare masu muhimmanci a hamci ƙasar isra'ila da ƙarshe dai sojojin yahudawan sun sauke ton 85 na makaman tnt masu guba a kan gine-gine guda shida a kudancin birnin beirut inda said hassan nasrallah yake rayuwa ka tabbatar da cewa yana cikin ɗaya daga cikin gine-ginen suka kashe said hassan nasarallah a ranar 27 ga watan satumban shekara ta 2024 amma kungiyar ta kara nuna karfinta na makamai masu linzami da kuma makamai masu wargaza tankunan yakin merkava wanda ba taba gani ba inda ta hana sojoji hamsin ƙasar isra'ila shiga kasar lebanon a cikin yaƙi mai tsanani da suka fafata na kwanaki 60 wanda ya tilasta wa kasar isra'ila buƙatar tsagaita wuta amma ba a sami damar yi wa sai hassan nasarla da kuma magajinsa sai hashim din jana'iza ba sai a ranar lahadi 23 ga watan fabrairun shekara ta 2025 masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Litinin 24 ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 25 ga watan shaban na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 169 da suka gabata a rana irin ta yau 24 ga watan Fabrairun shekara ta 1856 Nikolai Ivanovich wani masani akan ilimin lissafi ɗan ƙasar rasha rasu an haife nikolai a shekara ta 1799 a kudancin ƙasar ta rasha da kuma iyayensa talakawa ne amma tun yana ƙarami ya nuna cewa yana da ƙarfin basira da kuma fahimtar karatu akan haka ne tare da taimakon iyayensa ya yi ƙoƙari har ya kammala karatun jami'a ya kuma zama malami a jami'ar gasan wadda take kudancin ƙasar rasha a nan ne nikolai ya fara bincike a kan wasu al'amura da suka shafi kurakurai na fahimtar lissafi wanda wani masani ya samar shekaru da dama da suka gabata wato akidar lissafi wanda ake kira da assessment na biyar a ilimin lissafi ya kuma kirkiro tasa fahimtar akan wannan akida nikolai ya rasu a shekara ta 1919 yana da shekaru 63 a duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan fabrairun shekara ta 1949 aka kulle yarjejeniyar sulhu ta farko a tsakanin kasashen larabawa da isra'ila a wani tsibiri a kasar algeria banda isra'ila ta shelanta kafarta a cikin yankin palestino a shekara ta 1948 wasu kuma kasashen larabawa suka shiga yaƙi da ita sakamakon hakan amma bayan gwamnati yaƙi na wani lokaci yahudawan sahiyoniya sun sami nasara akan larabawa wanda ya kai da sulhuntawa a tsakanin su a cikin wannan yarjejeniya ne dai yahudawan sahiyuniya suka mika wa gwamnatin kasar masar ta lokacin iko da yankin zirin gaza sannan kuma ta sulhunta da gwamnatin labanan wadda ita ma ta shiga cikin yaƙi da isra'ila a wancan lokaci masu saurare ko kun san cewa shekaru 428 da suka gabata a rana irin ta yau sayyid nasarullah shishtari ya yi shahada sai da shi ya kasance babban malamin addinin musulunci musamman a bangaren fikihu a lokacinsa an haife shi ne a garin shishtar wanda ke kudancin kasar iran ya fara karatun addinin musulunci a gaban mahaifansa bayan rasuwar mahaifinsa ya nufi birnin mashar wanda ke gabashin kasar iran inda ya karatu a gaban manyan malamai lokacinsa daga bisani kuma ya koma a kasar indiya da zama inda ya kafa babbar makaranta ta addini ya kuma tarbiyyantar da ɗalibai masu yawa a wancan lokacin sarki akbar sha taimur ne yake mulki da yankuna na musulmi waɗanda suka fi a indiya sakamakon ganin iliminsa da karɓuwarsa a wurin jama'a sai ya sanya shi a matsayin babban alkalin alkalai na yankin amma daga bisani wasu masu yi masa hasara sun kai ƙararsa a wurin sarki sha akbar taimuri akan cewa yana da wani ƙuduri na yada mazhabar shi'a a tsakanin mutane daga wannan lokaci ne kuma sai wasu masu tsananin ƙiyya da mazhabar shi'a ta iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam kai masa hari kuma sa kashe shi masu saurare ko kun san cewa shekaru 177 da suka gabata a ranar irin ta yau 27 ga watan fabrairun shekara ta 1848 bayan tashin hankalin al'ummar kasar faransa da kuma kawar da sarki louis play mai mulkin kasar faransa a lokacin an kafa gwamnatin wucin gadi kuma jamhuriyar faransa ta biyu a tarihin kasar faransa ana kuma kiran wannan gwamnati da sunan gwamnatin 'yan jarida saboda 'yan jarida goma sha ɗaya na jamhuriya karkashin jagorancin alphonse de martini wani mawaki kuma marubuci ɗan kasar faransa ne su ha gudanar da wannan gwamnati a watan disamba na shekara ta 1848 an gudanar da zaɓe kuma aka zaɓi lewis napoleon ɗan uwa ga napoleon bonaparte shugaban ƙasa a lokacin a cikin shekara ta 1852 ya yi jin mulki a kan 'yan republican kuma ya murkushe 'yan adawa kuma ya aina kansa a matsayin sarkin kasar faransa don haka jamhuriyar faransa ta biyu ta kasance shekaru hudu ne kawai masu saurare ko kusan cewa shekaru 1,309 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan sha'aban na shekara ta da 37 bayan hijira aka kashe abu musulun khurasani wani babban mayaki na kasar iran bisa umarnin mansur sarkin daular abbasiya na lokacin abu musulun khurasani ya jagoranci wata runduna waɗanda suka tawaye wanda ake kira da siya jamaican a khurasan wanda suka yi tawaye ga azaliman sarakuna na bani umayya cikin ganin lokaci mazauna yankuna mafi yawa da suke waɗannan garuruwa suka shiga cikin rundunarsa abu musulun farasani da magoya bayansa sun ɗauki matakin yaƙi da banu umayya ne domin fatattakar su kuma suka taimaka wajen kafa daular abbasiya da haka a gumurzan da aka yi a wancan lokaci daular abbasiya ta samu nasara sakamakon ɗaukin da abu musulun farasani ya baiwa dakaranta wajen murkushe banu umayya to amma kuma bayan wannan lokaci saboda irin farin jini da ɗaukaka da abu musulun farasani yake da ita a tsakanin mutane da kuma tasirinsa da karfin fada a ji da yake da shi sarkin dolar abbasiya ya ɗauki matakin kama shi da kuma kashe shi domin kawar da tasirinsa da kuma cin karansa babu babbaka. mu a yau. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa Ta faska siyasa ne ko tsaro zamantakewa tattalin arziki da dai sauransu. Inda kan bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. a yau ma shirin namu da Allah za mu yi dubi ne dangane da batun da muka fara a makon da ya gabata a kan shirin Donald Trump na fitar da al'ummar yankin ziran Gaza daga yankin nasu da mayar da su wasu kasashe da suke makwabtaka da Palestine da Isra'ila ta mamaye da kuma yadda wannan shirya nasu yake ci gaba da fuskantar shan martani daga bangarori daban-daban a mataki na ƙasa da ƙasa. wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a fi musanna a hankali domin jin cikakken shirin. tun bayan da shugaban kasar amurka donald trump ya fito ya bayyana maitarsa a fili dangane da sha'awar da yake da ita na kwaci iko da yankin zirin gaza tare da fitar da al'ummar yankin baki daya daga yankin zuwa wasu kasashe da suke makwabtaka da yankin palace dino da isra'ila ta mamaye har ma da kasar saudiya domin tabbatar da cewa ya yi amfani da wannan yankin wajen gudanar da harkokinsa na kasuwanci wannan lamari yana ci gaba da fuskantar shan martani tun daga cikin gida kasar amurkan har zuwa kasashen turai masu kawance da amurka da ma sauran kasashe na duniya tsohon babban lauyan amurka ramsey clark ya taɓa yin wani dogon nazari game da rawar da amurka take takawa a siyasar duniya babban laifin da aka aikata tun yakin duniya na biyu shine manufofin kasashen waje na amurka wannan magana wata take kunshe da gaskiya ta yi kamar ba taɓa yin irin ta ba yayin da duniya take fafutukar ganin cewa an cima matsaya game da mummunan shirin nan na donald trump din na mamaye yankin zirin gaza shugaban na amurka wanda ba a iya sanin inda ya sa a gaba yanda abin da yake a cikin ransa shine kawai abin da yake tunani matukar dai hakan ya daidai da maslaharsa da kuma irin abin da shi ke ganin cewa zai amfana da shi ko da kuwa hakan zai iya wargaza iyakokin diplomasiyya da mutuncin amurka ya bada shawarar wani shiri na amurka wanda ke cewa za ta karbe iko da yankin zirin gaza wanda yake daidaita yayin da kuma raba falastinawa daga yankin wanda yawan su ya haura miliyan biyu a cewarsa zai taimaka musu matuƙa wajen tsugunar da su a wasu yankuna wanda za su ji daɗin rayuwarsu da nufin sake gina yankin da kuma bunƙasa shi da sauya masa fasali har ma da sauya masa suna zuwa dausayin yankin gabas ta tsakiya wato rivera of the middle east sakataren harkokin wajen amurka da sakatariyar yada labarai ta fadar white house dukansu sun yi ikirarin cewa tabbas rage tasirin tashin hankali a yankin gabas ta tsakiya wani abu ne wanda yake da matukar muhimmanci inda kuma tabbas aiwatar da wannan shiri kamar yadda donald trump ya sanar da shi shine zai bada damar samun kwanciyar hankali ba tare da samun wasu sabbin matsaloli a yankin ba amma shugaban kasar ta amurka ya yi watsi da kalaman kwantar da hankali da suka yi yana mai jadda cewa tabbas amurka za ta karbi yankin zirin gazan ba tare da la'akari da duk wata matsaya da kasashen duniya za su dauka ba ya ce za mu karbe yankin zirin gaza za mu rike yankin sannan kuma za mu tabbatar da cewa an samu jin daɗi a yankin kamar yadda ya shaida wa manema labarai a ofishin oval mun kaɗu abinda ya faru yana da ban mamaki tabbas abin da aka faɗi wani abu ne wanda yake ba ta faɗar irinsa ba waɗannan dai su ne wasu daga cikin kalaman da ake amfani da su a ce ku ce da ake ta yi akan bayyana rashin amincewa da kalaman na donald trump amma idan mutum ya ɗan yi waiwaye baya kaɗan kuma ya yi nazari a kan lamarin da kyau zai fahimci cewa shan na donald trump a zirin gaza ba zai taɓa zama wani abu mai ban mamaki ba a takaice dai idan aka yi nazari na tsawon lokaci akan manufofi na harkokin wajen kasar amurka masu da hankali za a ga salansu da abu guda ɗaya ne sannan kuma za a fahimci cewa shirin donald trump na yankin zirin gaza ci gaba ne na faɗaɗa waɗannan manufofi na amurka masu dogon zango batun shirin karɓar yankin zirin gaza yana ɗaya daga cikin aƙidu na amurka na son yin katsalandan da kuma shiga cikin harkokin ƙasashen duniya da yin sharba shanu a cikin abin da ba a gaishe su ba da kuma mamaye yankuna ba tare da haƙƙi ba da ta'azzara yaƙe-yaƙe da ƙwace iyakoki na ƙasashe wanda dukkanin waɗannan abubuwa sun saɓawa ƙa'idoji da dokoki na ƙasa da ƙasa da ma harka ta diflomasiyya idan aka tana cewa lokacin yaƙin neman zaɓen donald trump da kuma nasarar da ya samu a zaɓen da aka gudanar a ƙasar amurka ba a kan batun yankin zirin gaza kawai wannan manufa ta tsaya ba ya daɗe yana ihun cewa yana son ya ga amurka ta kwace da kuma sayan kanada da greenland sannan kuma ya tabbatar da cewa ya karbe mashigar ruwa ta panama ko yankunan teku waɗanda suke kusa da amurka ba su tsira daga haɗama irin ta donald trump da san mame yankuna na ƙasashen duniya ba fadar white house a cikin 'yan kwanakin da sa gabata ta sanya manhajar taswira ta google map ta sake wa mashigar ruwa ta mexico wato gulf of mexico suna zuwa gulf of america ga masu amfani da manhaja na kasar ta amurka tarihi da ya nuna cewa donald trump shine babban kwamandan kwamandoji na baya-bayan nan na fitattun jirin shugabannin dolar amurka wanda ta yi kaurin suna wajen katsalandan a kan iyakoki da kuma mamaya daga wannan kasa zuwa waccan kasa tun daga farkon karni na goma sha tara dangane da bayanai daga kungiyar da take sa ido a kan yawan jama'a ta duniya sojan kasar amurka sun mamaye kasashe kusan 68 tsakanin shekara 1812 da kuma 2024 ba da jamawa ba bayan samun yancin kai na amurka cikin shekara ta 1776 amurka ta dinga yada gishikanta na burin mulkin mallaka cikin nahiyoyin duniya da kuma yada yaƙe-yaƙe da kuma tabbatar da cewa ta aiwatar da manufofinta kowace huska da kuma haifar da cacar baka da yin katsalandan a cikin harkokin wasu kasashe da kuma kwace yankuna ba bisa ka'ida ba a rubuta tarihin cin zarafi na amurka da kuma manufofin kasashen waje a cikin wani littafi wanda aka wallafa a shekara ta 2014 mai taken america invades how we have invaded or been militarily involved with almost every country on earth wanda ya dubi akan mamayar amurka da katsalandan a kusan harkokin kowace ƙasa ta duniya a cewar littafin daga cikin kasashe 194 da majalisar ɗinkin duniya ta amince da su amurka ta mamaye akalla 84 daga cikin waɗannan kasashe kuma ta yi kawance da 191 wanda ya bar kasashe uku kawai wanda ba su cikin wannan kawance banda ma abin da ya faru a cikin karni na goma sha tara ko da tarihin baya bayan nan ma bayan yakin duniya na biyu amurka ta yi mummunan yaƙe-yaƙe da kuma yin shishigi a cikin ƙasashen duniya waɗanda dukansu suna matsayin take haƙƙin bil'adama da kuma mai yankuna wanda ya saba wa dokoki na ƙasa da ƙasa a nan ga wani ci gaba mai ban sha'awa na wasu mashahuran manufofin harkokin waje na amurka tun ƙarshen yaƙin duniya na biyu a shekara ta 1945 a cikin shekara ta 1953 amurka ta tura hukumar leƙen asiri ta amurka din wato cia a kasar iran domin shirya juyin mulki wanda aka yi wa zababbiyar gwamnatin prime minister muhammad musaddiq a cikin shekara ta 1960 amurka ta aike da cia domin kashe shugaban congo patrice lumumba saboda karkata da ya yi zuwa ga tarayyar soviet hukumar leken asiri ta cia da kanta ta yi alfahari da munanan ayyuka wanda ta aikata a kasar congo a shafin ta na intanet daga nan sai amurka ta shafe shekaru ashirin tana lalata ta da tsohuwar tarayyar soviet a cikin mummunan yakin vietnam wanda aka yi shi daga shekara ta 1955 zuwa 1975 amurka ta faɗaɗa yakin vietnam ta hanyar kutsan soja na rashin tausayi a cikin cambodia a shekara ta 1970 shekaru uku bayan amurka ta shiga cikin chile domin kawo ƙarshen mulkin kama karya na augusto pinochet a shekara ta 1973 sannan kuma mun shaida yadda sojojin amurka suka mamaye yankin gulf a shekara ta 1991 a iraki kuma mamayar da amurka ta yi wa afghanistan a shekara ta 2001 da kuma dawo da yakin gulf a iraki a shekara ta 2003 da kibar da gwamnatin haiti a shekara ta 2004 da kuma tarwatsa libya a shekara ta 2011 da kuma shiga a cikin harkokin siriya shekara ta 2014 gaba ɗaya batun yana da ban mamaki matuƙa sannan kuma abu ne mai matuƙar muni a tarihin gwagwarmayar manufofin ƙetare na amurka wanda ke fahimtar da mu gaskiya guda ɗaya ta san mame yakokin ƙasashen duniya da amurka take yi duk da dai cewa an samu sauyi na shugabanni daban-daban a fadar white house ta amurkan amma manufofi guda ɗaya ne suke tafiya a kansu a lokacin baya mun gaida ta kaya a vietnam da kuma tare da bambamai a hiroshima nagasaki da kuma yakin gulf da kuma yakin afghanistan a yau mun ga yadda lamari ya kasance a gaza canada da greenland da panama da kuma batun burin donald trump na tabbatar da cewa ya aiwatar da manufofinsa na mamaya a wajen kasar amurka tabbas katsalandan yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke babban jigo ne na siyasar amurka wanda kuma tabbas wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke haifar da tashashen hankula da zubar da jini a duniya amma amurka ko a cikinta maimakon haka ma amurka tana kallon hakan wani abu wanda ya zama wajibi ta aiwatar da shi domin wanzuwarta da kuma kare manufofinta yana da muhimmanci a lura cewa barazanar donald trump ya yi ta ma mai yankin zirin gaza ba za ta zama mai sauki ga duniya ba sannan kuma duniya ba za ta yi watsi da wannan barazana ba saboda amurka ta fi kowa daɗewa tana cin zalin a duniya idan aka zo ga batun mamaya da kafa sansanonin soja a kasashen ƙetare har zuwa 'yan kwanakin baya bayan nan dai an ba da rahotanni da suke cewa ma'aikatar tsaro ta amurka wato pentagon tana da sansanin soja akalla 750 a sassa daban-daban na duniya wanda kuma hakan ya kunshi ƙasashe kimanin tamanin amurka ta fi saka hannun jari a cikin harkokin sojin ta fiye da kasashe goma idan aka hada sannan kuma yawancin sansanin sojin amurkan sana cikin japan da jamus da kuma kore ta kudu wannan yanayi yana kasancewa ga sojojin amurka na ƙetare yana jaddada fa'idar daular amurka da kuma irin abin da take samu ta fuskacin fa'idoji da suke shigo mata ta fuskacin tattalin arziki da kuma kuɗaɗe har ila yau ya bayyana dalilin da ya sa fadar white house da donald trump yake jagoranta a halin yanzu duk da cewa bata nemi gadamar da yaƙe-yaƙe kamar da amurka ta saba ba tana da ƙarfin iko na neman yankin zirin gaza da sauran sabbin manufofi na amurka wanda ta kan yi amfani da ƙarfi wajen aiwatar da su tsohon jami'in diplomasiya na amurka margayi harry kissinger ya taɓa rubuta cewa sabuwar oda ta ƙasa da ƙasa ba za ta yi ba ba tare da muhimmiyar gudunmuwa ta ƙasar amurka ba abin bakin ciki dai anan shine fiye da shekaru 200 har zuwa inda yau take wannan muhimmiyar gudunmuwa ta amurka ta kasance mai so sarai matuƙa kuma duniya ba ta maraba da ita trump da kuma shirinsa na batun mame yankin zirin gaza ɗaya ne daga cikin fitattun misalai waɗanda za a iya bugawa dangane da batun da kissinger ya yi na doguwar manufa ta amurka sannan kuma wannan babban abin bakin ciki ne wanda za a iya cewa a halin yanzu duniya ta ga yadda amurka take aiwatar da manufofinta a fili balo-balo ba tare da yin wata kwana-kwana ko yin amfani da wasu bangarori na duniya domin aiwatar da irin wannan manufa a ƙarƙashin ƙasa ba ta yadda amurkan ce da kanta shugabanta ne kan fito ya bayyana wannan manufa ba tare da wata munamuna ba wanda kuma hakan yake a matsayin wata babbar barazana ga zaman lafiyar duniya. to jama'a masu saurare lokacin da muke da shahar suke mu sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon amma kafin wani lokaci mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma saka da mu a cikin wani sabon shiri zamu gabatar muku kamar yadda kuka ji a yau shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a jiya inda muka fara kawo muku tattaunawa da ta musamman da jakadan jamhuriyar Nijar a nan kasar Iran wato Malam Saidu Alzaitu wanda ya mana bayanai kan alakar Iran da kuma kasar Nijar sai dai muna cikin tattaunawa ne sai lokacin namu ya yi mana halinsa to a yau za mu ci gaba da tattaunawar game da muka ambata inda za ku ji ta bakinsa game da dalilan da ya sanya bakon namu ya kai mana ziyara nan sashen hausa na jamhuriyar musulunci ta iran a nan gidan rediyon sashen hausa na jamhuriyar musulunci ta iran ga yadda hirar tasu ta kasance ta da abokin aikinmu hassan barka ai saurari lafiya yau ga ku a ofishi ko kuma in ce a hukumar gidan rediyo da talabijin ta iran ko za mu san dalilin wannan ziyara eto eh dalilin ziyara tamu a nan gidan radio da television na iran shi ne in an ce maka gawa da can makwabcinka bai san ka ba baka san shi ba sai ka tashi da kafa ka kaje wurin shi don saboda kamar yadda ake hudi kafa ba ta zuwa inda zuciya ba ta so ba kenan inda zuciyarka take son nan sai ka tahi ku gaisa ku zamna ku gane mu juna kai da wanga da ba ku san juna ba ku gane mu juna in kun gane mu juna soyayya kenan za ta shiga tsakaninku ba da matsala ba iran ƙasa ce niger ƙasa ce iran akwai fiye da miliyan ɗari mutane da a ciki niger akwai fiye da miliyan 25 mutane da a ciki kenan mutum guda bai ya samu ya tashi ya je niger ya ce yana son ya faɗa mu duk yan niger menene iran dan niger bai iya zakwa shi ɗaya ya zaka ya ce ya faɗa cikin e, miliyan ɗari da wani abu ya ce ya faɗa musu wane ne niger to ina son gwada in kwatanta maka kamar zakkuwar mu nan ga shine mun zo gidan radio da television radio da talabijin su ne 'yan jarida su ne masu kayan aiki waɗanda in mutum guda ya yi magana mutum miliyon ɗari na ji in mutum guda ya kwaɗi mutum miliyon ɗari na gani to kenan kayan eh, in kana son kai aiki sai da kayan aiki muna son 'yan iran su san niger muna son su san wane ne a niger mutanen niger muna son su san menene arzikin da a niger ɗumbin arzikin da akwai a niger da muke son su zo su yi unwani da shi muna son 'yan niger su san 'yan iran muna son 'yan niger su zo iran su ga arzikin da an niger dumbin arzikin da an niger su kwasa su kai ma niger don niger ta yi unwani da shi to wanga kuma bai yiwuwa sai ka gama da 'yan jarida sai ka gama da 'yan jarida 'yan television ko 'yan radio sai ka gama da su su za su wayar da mutane kai da nan da can da niger da iran su za su wayar da mutane da kai su za su sa mutane su san juna su ga juna su san juna su yadda da juna har su so juna don saboda babu soyayya sai da yarda in an yarda soyayya zakuwa za ta yi eh, ba da wahala ba kenan in an san juna to an yarda da juna in an yarda da juna kenan an so juna wala in an so juna kuma kenan kaga unhwanin juna za a samu to shine eh, eh, makasudin ziyarar mu nan ga don muna son radio da television na iran da radio da television na niger su sa yarjejeniya tsakaninsu a yi hulɗa tsakaninsu wanda zai sa za su canza program na eh, niger ya zo iran na iran ya je eh, niger ka gani a san juna a gane ma juna insha allahu in wannan ya faru to ta mu sauki za ta yi cikin ikon allah wanda zai samu duka ma'unwana. kamar mm, musaya ce za a yi ta bayanai da kuma irin abin da ya shafi shirye-shirye da sauransu shirye-shirye eh, shirye-shirye abin da muke yi niger abin da al'adunmu na niger abin da attahiyar kasuwanci mu na niger abin da tattalin arzikin niger abin da arzikin niger da abin da arzikin iran da tattalin arzikin eh, iran da hulɗar niger iran da al'adu E, na iran mu san su kyan wajen mu su ko su san namu haka ne muke son insha Allah mu kaho wannan hiyar da cikin ikon Allah. Mm. Mm. Ran kai daɗe daga ƙarshe a ranar sha biyar ga watan na Fabrairu an buɗe babban taro na ƙasa a Nijar wanda za a tattaunawa don saboda a samu a shata yadda za a yi mulki na rikon ƙwarya. A wani dai wani lokaci 'yan Nijar sun zura ido suna kallo su gani yaya wannan muhawara za ta kasancewa wace kira ne ko kuma wani kira ne kuke da shi ga 'yan Nijar a daidai wannan lokaci musamman yadda ake da makiya nan da can. E, lalle kiran da zan yi wagga shawara da an ka girka shekaran jiya goma sha biyar ga wanga wata na fabrairu shekara dubu biyu da ishirin da biyar muhawara ce wadda daga tushenta asalinta daga ƙasa ya taso zuwa sama daga ƙasa ya taso zuwa sama shine mi shine wagga muhawara shekara ɗaya da wani abu ce nan da an ka ƙyarƙyaro ta da an ka ƙyarƙyaro ta kuma zuwa an kai sabka an kai har ƙasa wurin ɗan Nijar da a can cikin ƙauye ƙauye ƙauye an ka kirawo shi ya zaka ya haɗi menene ra'ayin shi bis kai ga tahiyar sabuwar tahiyar ƙasa yadda ya kamata mi ya kamata Nijar ta yi don ta samu inkinta mi ya kamata Nijar ta yi don saboda tattalin arzikin ƙasarta mi ya kamata Nijar ta yi don saboda kwanciyar hankali ya zo a Nijar. An kai waga muhawara wurin komin komin muna da komin wajen 363 a cikin Nijar komin komin sannan muhawarar ta zaka wurin departama 'yan komin sun ka zaka a departama an kai muhawara an ka tattance an ka ɗauki ra'ayin 'yan niger na departama departama departama duk da a gare mu an ka ɗauki kuma daga departama departama an ka ɗauki ra'ayin kowa an ka tattance an ka kawo shi ga region an ka kawo shi a can niger muna da region takwas a niger kowace region ta tattaro ta tattaro abinda an ra'ayin 'yan ƙasa ta tattance ta ɗauko shi shine an ka kawo shekaran jiya a nan au niveau national an ka kawo inda duk 'yan ƙasa za su gamuwa na jihohin takwas inda za su gamuwa a gamu kowa ya kawo ra'ayin shi wanda eh, jiha shi ta bada a kawo a jirka ka kawo naka in kawo naka wancan ya kawo nashi wancan ya kawo nashi mu aje mu ga menene ya kamata mu tattance don saboda ƙasar tamu ta ci gaba don saboda ƙasar tamu ta kwanta lahiya don saboda maciyan namu masu bidan wurin kurdawa kar su samu wurin shiga tsakaninmu to lalle in ana son ci gaban ƙasa kuma sai an debi ƙibla guda sai an debi ƙibla guda ƙibla guda wanda ita ce ci gaban ƙasar tamu babu wani wuri da za ka don saboda jama'a in suna tahiya an ka kwaso juna wani ya yi yamma wani ya yi gabas wani ya yi kudu wani ya yi arewa ina za'a ba a zuwa ko ina a haka nan nan ya kamata ƙiblan nan tamu mu maida ta guda wanda 'yan niger duka babu wanga na gabas ne wanga na yamma ne wanga na arewa wanga na kudu wanga baki wanga hori a'a babu in an ce niger dan niger guda ne dan niger guda ne ko ina yake don saboda kun sani eh, a cikin musulminci a cikin musulminci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana hudi yana hudi kuma yana karrarawa yana hudi fa in kuntum salasan falyaqud ahadukum in kun zan mutum ɗaya mutum biyu kuna taya kuna hira in kun zan mutum uku yake kusa guda gabanku da kun zan mutum uku to kusa guda gabanku mutum uku ba ku tahiya tara ka bururu in ba wani agabanku ku ba wanda duk shawarar ku guda ce kuma shi shawarar nan taku ita zai doka shawarar da kun kai ita ke zai aiki da ita don saboda hakan ga shi an ka kace gani in za mu sallah in ni da kai ne za mu sallah mu biyu sai mu tsaya kusan juna amma da mun zan mutum uku mu biyu za mu koma baya mu sa guda gaba in ya duka mu duka in ya tashi mu tashi in ya zamna mu zamna to ai shine khibrat shine khibrat kenan tahiyar ƙasa ma haka ne ku zamna ku shawarci juna abun da ya kamata wa shawiruhum billati hiya ahsan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma cikin Qur'ani an bayyana shi haka ku zamna ku shawara abun da ya shahi al'ummarku abun da ya shahi ci gaban ƙasarku abun da ya shahi ku duka gaba ɗaya kuma cikin kowane fanni shawaran nan da kunka aje to ku sa wani gaba ya kula muku da tahiyatta vala don shi ne a muhimmancin wannan wagga shawara da an ka kyarkyara shekaran jiya akan bisa wagga ka'ida ce akan bisa wagga ka'ida ce ta musulminci akan bisa wagga ka'ida ce ta tahiyar rayuwar duniya don saboda shi eh, eh, eh, musulminci ya taho ne don ya jara tahiyar al'umma don ya jara tahiyar al'umma don ya hoda muku a duniya in kuna son ku ji daɗi ga yanda za ku tahiya a lahira kuma in dan mutuwa hatman zakuwa za ta yi kowa mutuwa zai yi babu wani abu da adda ne babu wani abu da adda tabbas kamar mutuwa ita tabbas ne babu shakka mutuwa dai za a yi to kenan bayan mutuwan nan kuma addinin musulminci ya ce maka ga yanda za ka zama yanda za ka gyarawa yau don bayan mutuwan nan kuma ka ji daɗin tahiyar taka to kaga addinin musulunci ya zo don ya gyara tsarinmu na duniya ya zo kuma don ya gyara tsarinmu bayan mutuwanmu in za mu huta to kenan shine kwaikwayon wanga shine kwaikwayon wanga majalisa gada an ka tsara ta yan nijar duk ga mu zamna mu yi magana mu tattance abin da ya kamata tsarin namu da ta mu mu yi kundi guda da shi mu sa gaba mutane abun ga eh, shugabanninmu ba su shi gashi yadda muke son mu yi tahiya da kasar tamu abun da mun ka tsara a cikin waga tahiya da shi ne za su aiki to kenan duk 'yan nijar ya kamata mu zan cinciya madarmin ki daya mu zan cinciya madarmin ki daya in mun zan cinciya madarmin ki daya to babu mu iya kutsa ya rarraba mu kuma wadata ta mu zakkuwa za ta yi cikin ikon Allah kamar yadda eh, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadullahi ma aljama'a yadullahi ma aljama'a inda jama'a sun ka gamu sun ka hadu sun ka zan ɗaya nan alherin Allah zai sabkowa alherin Allah bai sabkowa in kun wawwace alherin Allah bai sabkowa in kun zan ba ku ji ma juna nan ne shaidani yake samun ya kutsa ya shiga ya ji daɗi ya rarraba ku amma in kun zan kinciya madarmin ki ɗaya to nan ne alherin Allah zai sabko muku kowane lokaci wadata za ku yi in kanu mu haɗe to wani bai isa ba in kanu mu haɗe wani bai isa ba ya wace mu insha Allah ranka daɗe mun gode kwarai da gaske da wannan dama da aka bamu muka gudanar da wannan tattaunawa masu mu da haka ne kuma kawo ƙarshen wannan tattaunawa tare da jakadan nijar a nan jamhuriyar musulunci ta iran wanda kuma daga haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai wani lokaci kuma idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu bisalam ku huta lafiya